Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH kuka kama a cikin shirmu na safiyar yau Juma'a kuma Tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan zangon. Da farko za ku saurari labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau ra'ayoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Mustapha Adam. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Ana bikin cikar kungiyar a Afirka 60 da kafuwa. A can ƙasar Labanan ana bikin ranar wato zagawar a can kasar labanan ana gabatar da bukukuwan ranar 'yantar da kasar daga mamaye haramtacciyar kasar isra'ila faransa an sanar da cewa a cikin kowaɗanne mintuna goma sha biyu ƙaramin yaro ɗaya yana ɓacewa yanzu sai a gira zama domin a ji cikakkun labarin ana bikin cikar ƙungiyar tarayyar afirka shekaru 60 da kafuwa baƙi daga ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka sun fara tururuwa a birnin addis ababa na ƙasar habasha domin yin bikin cika shekaru 60 da kafuwar ƙungiyar tarayyar afirka shugaban cibiyar tarayyar afirka kuma tsohon firaministan ƙasar chadi musa faki ya yi bayani na yin maraba da bakin da suke halatta babbar cibiyar ta ƙungiyar tarayyar afirka a birnin addis ababa ana sa ran cewa a yayin bukukuwan ƙasashen da suka halatta za su gabatar da jawabi akan ci gaban da ƙasashensu suka samu sannan kuma za a gabatar da bayanai a kan wato matsayar ita kungiyar ta tarayyar afirka nasarori da kuma ƙalubalen da yake gabanta. A ƙasar Labanan a yau ne ake buɗe bukukuwan ranar da aka ‘yanto ƙasar daga mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A yau Alhamis 25 ga watan Mayu daidai. ake bikin tunawa da ranar da aka kori haramtacciyar ƙasar isra'ila daga mamayar da ta yi wa ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kutse a cikin labanan da ma mai yankuna masu yawa na ciki har ta isa birnin beirut a shekara ta da 1982 a wannan tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta yi barna mai yawa inda ta kashe mutane tsakanin dubu goma sha biyar zuwa dubu ashirin a faɗin ƙasar mafi yawancin sufurarin hula tare da cewa majalisar ɗinkin duniya ta fitar da ƙudiri mai lamba 425 da ya buƙaci haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta fice daga dukkanin yankunan da ta mamaye na ƙasar labanan sai dai hakan ba ta faru ba har sai da al'ummar ƙasar suka ɗauki makamai domin yin gwagwarmayar 'yanto da ƙasarsu inda a shekara ta dubu biyu ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta tilasta wa haramtaccen ƙasar isra'ilan ficewa daga mafi yawancin yankunan da take mamaye da su a yau ne dai wato alhamis can an jima jagoran kungiyar ta hezbollah ta labanin sai da hassan nasrallah zai gabatar da jawabi a kan bikin ranar kora haramtacciyar ƙasar isra'ila daga wannan ƙasa to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran gwamnatin chadi ta sakin afuwa ga 'yan adawa da ake tsare da su a gidajen kurkuku shugaban ƙasar ta chadi ya fitar da sanarwa ta yin afuwa ga mutane 67 da ake tsare da su bayan da aka kama su a wata zanga-zanga da suka yi a ranar 20 ga watan oktoba na shekara ta 2022 ta gabata har ila yau daga cikin waɗanda afuwar ta shafa da akwai wasu mutanen goma sha ɗaya da aka kama a watan disamba na bara bisa zargin yunkurin yin jun mulki a ƙasar wanda bai nasara ba. tun a farkon watan afrilu na wannan shekara ne da yi shugaban ƙasar ta chad janar muhammad idris itno ya yi afuwa ga wasu mutanen su 380 sai kuma wasu 259 a cikin watan oktoba su ma duk an kama su ne a yayin zanga-zangar shugaban ƙasar ta chad ya ce yana sanya mayar da hankali ne akan fahimtar juna da zaman lafiya a tsakanin al'umma ƙasar. mutane 77 daga cikin waɗanda aka kama su ɗin an yanke musu hukuncin zaman kurkuku na watanni 18 zuwa shekaru biyar bisa laifin yin haramtaccen taro daga cikin waɗanda afuwar ta shugaban ƙasar ta shafa da akwai jagoran hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar ta chadi barandin bardel da kuma wasu manyan jami'an soja su goma A Faransa an sanar da cewa a Faransa wani, rahoto a ƙasar Faransa ya bayyana cewa a cikin kowane minti goma sha biyu. Wani rahoto da aka fita a ƙasar Faransa ya ce a cikin kowane mintuna goma sha biyu ƙaramin yaro ɗaya yana ɓacewa. Sabon rahoton da aka fita a ƙasar ta Faransa ya kunshi cewa a cikin kowane mintuna goma sha biyu ana sanar da ɓacewar yaro ɗaya a cikin faɗin ƙasar. Rahoton wanda hukuma mai kare haƙoƙin ƙananan yara ta ƙasar Faransa ta fita ta bayyana cewa a cikin shekara ta 2022 da ta gabata kaɗai, ƙananan yara fiye da dubu arba'in ne suka ɓace. Rahoton wanda mujallar Le Point ta buga a daidai wannan rana ta 25 ga watan mayu an yi bayani akan abin da yake faruwa na ɓacewar ƙananan yara inda ta ce a shekarar da ta gabata kaɗai ƙananan yaran da suka ɓace sun kai dubu arba'in da uku da ɗari biyu da biyu rahoton ya kuma ƙada cewa duk da cewa wannan adadin na yara da suka ɓata a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ya ragu idan aka kwatanta da waɗanda suka ɓata a shekara ta 2021 amma duk da haka a cikin kowaɗanne mintuna sha biyu yaro ɗaya ne yake ɓacewa to ƙarshen labarin duniyar kenan. Madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 turai na dawo da kasar siriya cikin kungiyar kasashen larabawa da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kasashen larabawa suna ci gaba da faɗaka tare da yin fatali da munanan manufofin ƙasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai kuma jawabin bayan zaman taron kolin ƙasashen larabawa karo na 32 da aka gudanar a birnin jidda na ƙasar saudiya ya firgita amurka da ƙawayenta musamman 'yar lelanta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila inda jawabin bayan zaman taron ya jaddada matsayin kafa ƙasar falastinu mai cin cikakken 'yancin kai kai da ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin ƙasar sudan da maraba da komawar ƙasar siriya cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link tare da nuna goyon baya ga ƙoƙarin da ake yi domin cimma matsayar siyasa a yemen tare da yin kira ga ɓangarorin siyasar labanan kan su ci gaba da tattaunawa domin samun haɗin kai a tsakaninsu dangane da zaben shugaban ƙasa duk da muhimmancin batutuwan da bayanin bayan zaman taron ya cimma matsaya kansu tare da samun haɗin kai wajen fitar da shi babban lamari mafi muhimmanci a zaman taron shine halartar shugaban ƙasar siriya bashar al-assad bayan dakatar da ƙasarsa daga ƙungiyar tsawon kusan shekaru goma sha biyu da suka gabata da kuma musamman yin kunnen uwar shegu da ƙorafe-ƙorafen amurka da ƙawayenta kan dawo da ƙasar ta siriya cikin ƙungiyar daga cikin jawabai mafi muhimmanci da aka gabatar a wajen taron akwai jawabin shugaban kasar siriya bashar al-assad da kuma na babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ahmad abu gait domin sun taɓa bututuwan hanyoyin da suka dace a bi wajen tunkarar matsalolin ƙasashen larabawa suna masu jaddada cewar dole ne a yi la'akari da su domin neman hanyar magance rikice-rikice da matsalolin da suke ci gaba da addabar ƙasashen larabawa inda shugaban ƙasar na siriya ya bayyana cewa larabawa suna fuskantar wata dama ta tarihi don maido da ƙimar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa tare da tabbatar da matakan kawo ƙarshen batun tsoma bakin kasashen waje a harkokin da suka shafi al'ummar larabawa sannan a nashi bangaren babban sakataren ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawa ahmad abu gaiti ya ce taron birnin jidda wata babbar dama ce ta maido da al'amuran larabawa da aka bar wa wasu tun da daɗewa manazarta sun bayyana zaman taron ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawa na birnin jidda na saudiya a matsayin wani babban dama ga larabawa na samun halin tattauna matsalolinsu su su kaɗai ba tare da tsohon bakin wani bangare daga waje ba bayan da ya bayyana gare su cewa mafi yawan matsalolin ƙasashen wasu ne daga wajen yankin suke kitso su tare da aiwatar da su wanda muradin su shine ta da rikici da kunna wutar da gingimu da kuma yaƙe-yaƙe a tsakanin ƙasashen larabawa kuma hakan ya bayyana a fili balo-balo ga kowa bayan da amurka da ƙasashen yamma da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila suka nuna adawar su ƙarara kan ƙoƙarin sake kulla alaƙa tsakanin Iran da Saudiya da kuma ƙawancen ƙasashen Larabawa da Siriya kuma wannan matakin rashin amincewa ya zo ne a matsayin ƙarin tabbacin cewa waɗannan ɓangarori suna da hannu a dukkanin bala'o'i da masifun da yankin ke fuskanta wani abin lura shi ne gabanin zaman taron ƙasashen Larabawa a birnin Jidda na ƙasar Saudiya mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedan Fatel ya yi wa larabawa barazanar cewa bai kamata a bar siriya ta koma cikin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ba kuma bai kamata a ɗage takunkuman da aka ƙaƙaba mata ba yana mai jaddada cewa amurka ba ta goyon bayan ganin abokanta sun dawo da hudar jakadanci da kasar siriya barazanar kasar amurka ta shige barazanar fatar baki har ta kai ga matakin matsin lamba a aikace bayan da wasu gungun 'yan majalisun dokokin amurka da suke wakiltar manyan jam'iyyun kasar na republican da democrat suka gabatar da wani daftarin kudurin doka da nufin ƙarfafa karfin gwamnatin amurka na kakaba takunkumi kan kasashen laraba wanda suka ɗauki matakin kyautata alaƙar su da ƙasar siriya hakanan a tsokacin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka net prince ya yi game da tarurrukan da aka yi tsakanin jami'an ƙasashen siriya da turkiya a baya-bayan nan da nufin sulhunta tsakanin su musamman sake dawo da alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen su ya yi furuci da cewa za su ci gaba da ƙoƙarin hana dukkanin abokan hudarsu a duniya ƙoƙarin ƙoƙarin sake ƙulla alakar jakadanci da gwamnatin siriya ko kyautata alaƙa da ita a dukkanin ɓangarori wannan mummunan matsayi na furcin amurka suna zuwa ne sakamakon wasu dalilai bayan dukkanin rikice-rikice da yaƙe-yaƙen da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya ciki har da ƙasar ta siriya mafi mahimmanci daga cikinsu kuwa shine matakin da ƙasar amurka ta ɗauka na jibge rundunar sojinta a yankin da kuma tsuma bakin da take yi a harkoki da al'amuransa kansa waɗanda asalin manufar hakan shine ƙoƙarin kare maslaha da munanan manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila waɗanda manufofi ne da suka ginu akan manufar rusa ƙasashen yankin da kuma wargaza al'ummarsa a nata bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kafa wani rumfar gudanar da zaman makoki da jaje saboda halartar shugaban kasar siriya bashar al-assad zaman taron kolin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da aka gudanar a birnin jidda na saudiya kuma ƙarin babban abin bakin ciki da takaicin ta shine yadda kafofin yada labaran duniya musamman na ƙasar saudiya suka nuna hotunan yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman yana gaisawa da shugaban shugaban kasar siriya bashar al-assad kuma suka watsa rahoton cewa abin da ke faruwa wata gagarumar nasara ce ga siriya kuma abin da ya rage shine mayar da kyakkyawar alakar jakadanci tsakanin kasar turkiya da siriya kamar yadda ya kasance a tsakanin su a baya akwai masu ganin cewa hare-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan yankin zirin gaza da batun hana daga tutar falastinu da kuma matakan wuce gona da iri kan masallacin akasa da amincewa da daftarin kudurin dokar hana daga tutar falasino duk suna daga cikin mummunan martani kan batun kyautatuwar alaka tsakanin ƙasashen larabawa da kuma kyautatuwar alaka tsakanin iran da saudiya da kuma masar da iran suna masu jaddada buƙatar ganin an ƙara ƙarfafa alaka tsakanin dukkanin ƙasashen musulmi tare da samun kusanci a tsakanin ƙasashen larabawa da gudanar da harkokin yau da kullum a tsakaninsu cikin fahimtar juna da aminci kamar yadda suka jaddada cewa babu wani abun da ya fi zama hatsari ga yahudawan sahayuniya da bakar siyasar amurka a yankin gabas ta tsakiya irin samun kusanci tsakanin larabawa da kuma kyautatuwar alaka tsakanin larabawa da iran ana ta bangaren gwamnatin kasar faransa ta gwada tsananin damuwarta kan samun fahimtar juna tsakanin kasashen larabawa musamman dawo da kasar siriya cikin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa sadarwa ta arab link inda ministar harkokin wajen kasar ta faransa catherine kulunna ta bayyana cewa kasar ta ba ta goyon bayan kyautata alaka tsakanin kasashen larabawa da kasar siriya kuma tana jaddada goyon bayan neman hukunta shugaban kasar siriya bashar al-assad ta hanyar gurfanar da shi a gaban shari'a duk kuwa da cewa an sake dawo wa kasar ta siriya kujeranta a kungiyar haɗin kan kasashen larabawa da kuma halartar bashar al-assad zaman taron kasashen larabawa da aka gudanar a ranar juma'ar da ta gabata a kasar saudiya wannan furuci na ministar harkokin wajen kasar ta faransa catherine colonna ya zo ne a matsayin mai da martani ga tambayar da aka mata a zaman taron manema labarai cewa shin tana goyon bayan siyasar wasu kasashen yamma na neman gurfanar da shugaban kasar siriya bashar al-assad a gaban kuliya kan zargin hannu a tafka laifukan yaƙi a lokacin boran al'ummar siriya na ƙoƙarin kawo ƙarshen ƙarshen mulkinsa inda ta yi furuci da cewa yaƙi da aikata laifuka da rashin amincewa da matakin barin waɗanda suka aikata laifuka ba tare da hukunta su ba wani ɓangare ne na ɗabi'un diflomasiyan faransa don haka tana jaddada buƙatar hukunta shugaban ƙasar siriya bashar al-assad minista kolunna ta ƙara da cewa dole ne a tuna da cewa kowane ne bashar al-assad tana mai cewa shine shugaban da ya kasance makiyin al'ummar mutuwarsa tsawon shekaru goma da suka gabata tana mai da'awar cewa ana zargin bashar al-assad da yin amfani da makamai masu ɗauke da sinadarin guba kan 'yan adawa da suke boran mulkinsa lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane da suka hada da ƙananan yara don haka catherine ta yi watsi da wani yiwuwar matakin ɗage takunkumai da ƙasashen yammacin turai suka kakaba kan gwamnatin bashar al-assad ko kuma sauya matsayin faransa kan shugaban nasiriya siriya rikici a kasar siriya ya kunno kai ne tun a watan maris na shekara ta 2021 da sunan neman kawo canji a kasar inda gwamnatin bashar al-assad ta amince da gudanar da sauye-sauye a fagen siyasar kasar ciki har da canje-canjen ayoyin dokoki a kundin tsarin mulkin kasa domin gamsar da al'ummarta amma manyan kasashen duniya musamman amurka da ƙawayenta na yammacin turai suka tsaya tsayin daka wajen ganin an kawo ƙarshen gwamnatin bashar al-assad ta hanyar mai gurbinta da wacce za ta kulla alaka ta kudda kudda gwamnatin yahudawan sahayuniya musamman yin watsi da batun harkokin falasinawa da koran kungiyoyin gwagwarmayar falasinawa da suke gudun hijira a kasar sakamakon haka kasar amurka da kawayenta na yammacin turai gami da 'yan su na yankin gabas ta tsakiya suka ɗauki matakan kunna wutar yakin basasa a kasar ta siriya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 Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka sani shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a nan na ban kwana da shugabancin kasar bayan shafe wa'adin mulkin sa karo na biyu kuma na ƙarshe. Ko da me za ku iya tana shugaban na Najeriya Wannan shine maudu'in namu a wannan mako. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Bayan sallama ina gabatar da kaina wato Abdulmumin Muhammad waziri daga jihar Zamfara, Gusau Local Government Magami a tarayyar Najeriya kuma Vice Chairman na kungiya masu kira sauraro rediyo afirka a bisa wannan maudu'i da kuka aza mana na yau wato shugaban shugaban ƙasa muhammadu buhari zai bar ban kwana da zai bar mulkin najeriya kenan to muna mashi fatan alkhairi fatan allah ubangiji zai sa kammala mulkin shi lafiya sannan muna kara zan yi amfani da wannan dama domin na kara jan hankalin gwamnati mai jiran gado wato gwamnatin bola ahmad tinubu da ta dube alƙawuran da tsohon shugaban kasa watan muhammadu buhari wanda ya yi ma 'yan najeriya sama da alƙawura kwara uku wanda ya shafi bangaren security security da tattalin arziki da yaki da cin hanci da rashawa amma ko guda daya babu wanda aka magance har tsawon shekara takwas ga shi har karshen mulkin sa to muna kira da bola ahmad tinubu da sauran dukkan zababbun mu da su dubi girman allah su dubi halin da al'umma suke ciki idan allah ya ba su wannan kasa sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaran jamhuriyar nijar to dangane da naɗe tabarmar shi ta mulki ta tsawon shekaru takwas da shugaban tarayyar najeriya Nigeria muhammadu buhari zai yi inda asuwaju bola ahmad tinubu zai shimfiɗa tashi ni dai ba zan ce ba a samu ci gaba a mulkin shugaba muhammadu buhari ba haka zalika kuma ba zan ce ba a samu kurakurai ba fata na dai shine allah subhanahu wata'ala ya sa duk wata komada wadda mulkin shugaba muhammadu buhari ya sama wa 'yan najeriya mulkin bola tinubu ya farfado da ita da fatan allah subhanahu wata'ala ta'ala ya sa mulkin tinubu ya zama alheri ga al'ummar najeriya da ma na sauran kasashen da suke kewaye da ita ina fatan za ku tashi tashi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi maɗata da Magaram Niger. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH mu da warhaka mai magana Lauliyalo daga Niyami a jamhuriyar Nijar. E ra'ayina dangance da wannan maudu'in da kuka dora mana a gaskiya ba abin ni a matsayina na almajirin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki ba abin da zan tuna da shi idan na tuno da mulkin Buhari ko kuma na an ambaci Buhari illa aika aikan da ya yi mana a Zaria shekarar 2015 wannan ita ce babban abin da tarihi ba zai taɓa mantawa da abin da buhari ya ba a mulkinsa Sabida haka muna kira ga shi wannan na kaduna wanda duka-duka bai wuce kwana biyu ba zuwa uku ya yi mai saura a kan kujerar mulki amma kokarin yake ala doli sai ya kai kan shi a jahannama to abinda za mu ce mishi mulkin shi ya riga ya ƙare. kuma shek ibrahim ya kula da zaki da almajiransa suna nan daram wannan zai ci gaba da ganin su sai ya bar duniya insha allah da kisa zai sa shi a ta kare da yanzu babu labarin ta a duniya duk abin da ya bai kai ga yazidu ba da wayanda suka biyo bayan shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio boh sunana ibrahim haruna mai anguwa bingirabu da jihar tawa jamhuriyar nijar mazamne kasar kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan nijar dangane da bankwana da kujerar shugabancin najeriya da shugaba buhari zai yi a wannan mako zan ce dai a mulkinsa ba yabo ba fallasa kasa domin yanzu kallo dai zai koma ne a sabon shugaba allah ya sa ya kasance alkhairi wato ga 'yan najeriya da makauta da ma afirka gabaki daya na gode ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zaradini fulasu rijiyar lemo samu wakili masu kira da sauraron rediyo na afirka da ke nan ghana a kara kasar ghana eh to a zahirin gaskiya mu dai mulkin shugaba muhammadu buhari na tsawon shekaru takwas babu wani abun da za mu ce ji musamman mu 'yan arewacin najeriya mu a alkawurkan da ya cika mafi akasari gaskiya bai cika mana su ba wanda ya mana su a shekara ta 2015 illa ma tafiyar da ya yi ya ban mana bashi da ake bin najeriya ga kuma yanayin yadda ya zo ya tarar da ƙasar ma a wancan lokacin shekarar 2015 da a ce ma a haka ya zo ya ban mana ita to da alhamdulillah radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da kari turozere general na masu kira da shugarin afirka to wajen shugabanci wanda Buhari ya yi mu dai bamu gani a ƙasa ba na farko ya zo ya kashe naira kuma ya zo tashin hankali har yanzu da saura kuma na biyu gashi ya rufe iyaka tsakanin Nigeria da Niger mun shiga halin yaya muke yi na uku kuma ya zo ya karya kuɗi kai Allah ya ka amina sauki mu kira za mu yi wanda zai zo na yanzu Allah ya sa ya sa danƙon zumunci tare da ƙasarmu ta Niger sunana Muhammadu bare Bari shugaba na fada maza magajin daga nyamai nijar Salamu alaikum biyu a Hausa suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Dangance da wannan maudu'i da kuka bamu na na sabkar Buhari karo na biyu zai sabka kuma a ba wani wuri. To wannan ya yayi daidai Allah wani ya saka da alkhairi kuma Allah wani ya sa a koma gida lafiya. Kuma muna wa shugaban kasa addu'a Allah wani ya tsare shi kuma magaji da zai gaje shi to Allah wani ya sa tsora kan inda aka tsaya na aikin alkhairi kuma muna murna inda muka ga wannan sabkar to Allah sa shi ma wannan wanda ya hau ya gwada shi ba mu ga sabkashi lafiya kuma duk abin da yake damun kasa na daɗi da ba daɗi to Allah ka tabbatar mana da shi da alkhairi mara daɗi Allah kai mana waje da shi mai daɗi ka shigo mana da shi kuma muna addu'a ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci duka bukatunmu na alkhairi Allah ubangiji ka biya mana shi kuma Allah wai ka sa mu ga shigo zuwa kamar wannan cikin wannan yan kwanakin kaɗan da ya rage na gode biyu wacce hausa tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare malami na gaba jamuje Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Guni Lawan Ali Gamadan a shugaban kungiyar kira da sauraron rediyo ta Afirka Rehan jihar Kano na so ku bani dama mai tsokaci dangane da wannan modu idan kuka sa mana dangane da a cikar shekara Buhari shekara takwas kuma yake ban kwana a wannan sati da barin wannan kujera ta shugaban Najeriya. Gaskiya mu ba za mu iya faɗan abu wani guda ɗaya wannan tsiki za mu tuna da shi a mulkin Buhari ba domin akwai abubuwan da ba za mu manta da su ba kamar tsadar rayuwa abubuwa ya kala-kala da kuma 'yan bindiga abubuwa ya kala-kala wanda ba za mu manta da su ba domin gaskiya ɗan najeriya ya shiga wani matsanancin hali a cikin wannan mulki na babu buhari fatan mu dai ubangiji allah ya sa wannan zaben da aka yi wannan shugaban ya kasance adali a mai tausayin talakawansa kuma allah ya riko da hannunsa ya ji kan na kasa wani lawan ali da ke magana magana fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH Tehran mai magana Bilyamin Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu ban kwana da shugaban Muhammadu Buhari ke yi a wannan makon na rike da madafun iko a kasar mu Najeriya ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa dai dama an ce hannun karɓa hannun mayarwa kuma duk nisan jifa ƙasa zai sauka. To gaskiya za mu iya tunawa da ko in zan iya tunawa da abubuwa da dama a wannan gwamnati ta shugaba Buhari ciki dai daga kama daga annobar coronavirus da kuma canjin kuɗi da tsadar kayayyakin masarufi sannan kuma da taɓarɓarewar tsaro da karshe dai muke addu'ar allah ya biyo wa sabuwar gwamnati ikon kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ƙasar mu najeriya ke ciki na gode biyo tehran mai magana bilamina maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi salamu alaikum radio jamhuriya musulunci ta iran mai magana usman mai dala bushiri da magaran nijar zan yi tsokaci kan bisa shagulgulan da ake yi a wannan mako na rantsar da sabon shugaban ƙasar najeriya muna wa al'ummar kasar eh, fatan alkai da fatan kuma su su haɗu a zamna lahiya domin eh, ƙasa najeriya ana samun eh, tashe-tashen hankulluka can da nan kudanci da arewacin ƙasar muna fata don allah yan uwa da suke dauke da makamman nan su zo su haɗu a tallafa ƙasar ta zo ta ci gaba ta zamna lafiya domin sai da lafiya komai tattalin arziki da kiwon lafiya yake tafiya kuma najeriya kun ga uwa ce a afirka da yammacin afirka ya kamata ce kun haɗa kanku domin najeriya ku ake wa kallon giwal afirka domin ku ne kuke tattalin da arzikin yamma. yammacin afirka gaba ɗaya ma ba ma wai eh, eh, a ƙasar najeriya ta ɗaya mun muna so sai najeriya ta zauna lahiya mu yan nijar domin yan nijar yan najeriya ta samu zaman lahiya da arziki ko mu nijar mun samu wannan mun gode gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta irin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya wasa mai magana Aliyu Nasarawa kwamin ɗan galma a mun ji ci da cikan mulki na Buhari na adadin demokaradiyya zagaye na biyu kuma zai cikawa cikin yan kwana kwanaki kaɗan da wani aiki ya yi wanda aka abin nan isa ko shi aka samu gare mu talakawa jama'a mu duka roko Allah ka ba mu mai alkhairi lokacin da ba Buhari hau irin bukukuwan da aka ta yi ka wasu ma hasar rayukansu karshe ga su ma wasu ma babu gidaje wani bai da uwa wannan bai da uba mace ba ta da miji miji bai da mata wannan mulki na ba bahari abin haushi ne amma me yasa yakan ce matsayi ne musulmi ce to ina neman gafara a yahi mai abin da kuma da ya kamata a diba amma a zan kiyaye shugabannin ne inda duk mutum zai abu kana kaka cewa ka samu mutane masu masu kayan hankali masu ba da shawara ba masu son ba Allah ya sauka amma abubuwa an ga cewa tana ba babu daɗi sai a watan da nan gaba Allah zai kawo mai a ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum sashen Hausa na Iran murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madakai da magana jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka ba mu wannan maru'i na wa'adi bi da Buhari ya wani ci ya kawo a Najeriya. To hakika wannan ya kawo cigaba da dama musamman ma ta fuskar gyara hanyoyi da ma hulɗar da diplomasiya da ƙasashen duniya da ma ƙasashen mu na Afirka kuma musamman ma kamar sun huɗa layin dogo da ya ta yi a jihohin Najeriya hakika ya kawo cigaba da dama kuma kuma muna fatan wannan bola ahmed tinubu sabon angon najeriya zai dora da inda a tsaya kuma da fatan shi ma ya hima buhari akan abubuwan ci gaban kasashe na najeriya da ma makwabtanta na gode salamu alaikum radio biyu wacce ta fata alkhairi zuwa gare ku da fatan kuna lafiya Eh, shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi abubuwa sosai wanda suka girgiza tarayyar najeriya ya yi abubuwa sosai kuma wanda sun ƙara darajar najeriya to dai mu makwabtan najeriya da muke cikin jamhuriyar nijar akwai abubuwa wanda buhari ya yi wanda mu sosai sun girgiza mu kamar irin rihe boda kama daga canji sosai 'yan jamhuriyar nijar sun yi kuka da wannan abubuwa to sai da kuma abubuwan da ya yi wanda abubuwa ne wanda ya kamata a jinjina mai buhari ya yi kokari sosai wajen kakkaɓe 'yan ta'adda wajen kakkaɓe 'yan boko haram nan buhari ya yi kokari sosai sai dai mai fatan allah saka musu da alkhairi saboda shi mulki dama akwai bangaren da zaka zo ka yi a shi daɗi akwai bangaren kuma da ba an shi daɗi ba sai mai fatan shugabanninmu na afirka gabaki ɗaya Allah ba su ikon yin abin da za a yaba a tashi lafiya daga mai sauraron ku ne yau da kullum mamman shafi'u wanda aka yi sani da tupac mai wace assalamu alaikum muryar musulunci ta iran albarkacin wannan mabu'i da kuka aza mana na kan barin shugaba muhammadu buhari da kuma shigowar sabon shugaban kasa hakikanin gaskiya gaskiya 'yan najeriya za su yi kyau shugaba muhammadu buhari duk da cewa a cikin mulkin shi an samu kurakurai amma muhammadu buhari yanda mutane suke ɗauka cewa wai Muhammadu Buhari Muhammadu Buhari Muhammadu Buhari ai ba shi kaɗai bane yake mulkin Najeriya kuma ya kamata mutane su sani yau rayuwa babu wani ɗan adam da zai tsaya ya mulki shi kaɗai dole kai a matsayinka na kai kana tunanin cewa shugaba ya gaskiya kai ma aka baka aiki sai ka yi gaskiya sannan za a tahiyar da al'amuran ƙasa daidai amma komi a ɗora Muhammadu Buhari wannan ba a yi ma shugaba Muhammadu Buhari adalci ba Musa Malam Indu ka zo da magaran jamhuriyar Nijar. To masu mu kuna da yawa da kuka aiko mana da sakonninku a game da wannan maudu'i waɗanda ba su ji nasu ra'ayoyin ba sai su yi mana afuwa saboda yanayin lokacin da muke da shi amma kafin nan madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. da yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 127 idan ba a manta ba a makon da ya gabata ana tare da mu a cikin tattaunawa da ke gudana ne tsakanin muhammad da kuma mai musu jagora a yawon da suke yi na shakatawa a lardin isfahan inda a yau za su je wasu yankuna da ke tsakanin lardin isfahan din kuma da kashan inda a nan wurin za su ga wasu daga cikin muhimman kamfanoni da kuma wuraren ayyuka kai har ma da babbar cibiyar nan ta sarrafa sanadarin uranium da ke yankin idan ana tare da mu dai za a je da tattauna da gudana tsakanin su akan hakan to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da zama amfani da su a cikin shirin kamar haka. نتنز ینکن نتنز جای زیبا وری میکاو دامنه گپن کوه تسونی شمال اریوا اصفهان لردن اصفهان کاشان لردن کاشان آن قرار دارد شی یکی چقدر گرگودن یایا سرسبز کره شر قدیمی ددده شهر گری قدمت ددیوه دوره زمانی قبل از کپین اسلام الدین چی؟ آن میرسد شیه نایسا شهرت شهره به خاطر سبودا آب و هوا یعنی iska honak mai sanyi. Matbu. Mai nutsar da zuciya. Mahsul. Abin samarwa. Mahsulat. Ababen samarwa. کشاورزی na noma an شهرت دارد شی یشهر صنعتی نه صناعه اطراف گفن کارخانه masana'anta قنیسازی تاچی اورانیوم سنادرن یورانیم آن وجود دارد شی یه باغ لمبو باغ ها لمبونه سبز کوری خورم گوری می یوان اتاتوا میوه کایم مرمری آن تولید می شود انا سامر دشی به طور کلی گباکی ده استان لردی سیب توپاها هلو پیچ انگور ینبی پسته nau'in gyada. Bodom. Gyaɗa. Gulobi. Nau'in kayan marmari. Ma'ruf. Sananne. Mutanabe. Daban-daban. Alobe bar. Bugu da ƙari. Gyandom. Alkama. جو اچه سیب زمینی دنکلی پیاز البسه انواع نوع دانه های روغنی صبر دا اکی، سامر دا mai To madalla banda aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masu jagora a tawagar su ta yawon bude ido. Ga dai yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen farasanci. natanz چه جای زیبایی است در دامنه کوه قرار دارد ما الان در شمال شهر اصفهان هستیم. نتنز بین کاشان و اصفهان قرار دارد. اینجا چقدر سرسبز است؟ آیا نتنز هم یک شهر قدیمی است؟ بله، قدمت این شهر به دوره قبل از اسلام میرسد. شهرت این شهر به خاطر چیست؟ این شهر به خاطر آب و هوای خنک و مطبوع و محصولات کشاورزی شهرت دارد آیا نتنز هم مثل اصفهان یک شهر صنعتی است؟ نه اما در اطراف این شهر کارخانه غنیسازی اورانیوم وجود دارد در این باغهای سبز و خورم چه میوه هایی تولید می شود؟ در نتنز و به طور کلی استان اصفهان سیب، هلو، انگور، پسته، بادام و گردو تولید می شود اما میوه معروف نتنز گلابی است پس این شهر میوه های متنوعی دارد بله علاوه بر میوه ها گندم، جو، سیب زمینی، پیاز و انواع دانه های روغنی نیز در این شهر تولید می شود. Tuma da laban da aka saurari wannan tattaunawa yanzu kuma sai a gyara zama domin a sake sauranta tare da tarjama a cikin harshen Hausa. نتنز چه جای زیبایی است در دامنه کوه قرار دارد نتنز ورینه می کاو kyau گپن بله ما الان در شمال شهر اصفهان هستیم. نتنز بین کاشان و اصفهان قرار دارد. ای مو من. منا arewacin birnin Isfahan ne. Natanz yana tsakanin Kashan da kuma Isfahan. اینجا چقدر سرسبز است؟ آیا نتنز هم یک شهر قدیمی ast. nan wurin kore ne shar shin yankin Natazma ma da ɗan gari ne? bale قدمت این شهر به دوره قبل از اسلام میرسد ای wannan gari daɗaɗɗe ne daɗewarsa na komawa zuwa ga zamunan kafin musulunci شهرت این شهر به خاطر چیست؟ saboda me wannan gari ya shahara این شهر به خاطر آب و هوای خنک و مطبوع و محصولات کشاورزی شهرت دارد. wannan gari saboda yanayin iskansa mai sanyi mai nutsar da zuciya da kuma ababen da ake samarwa ta hanyar آیا نتنز هم مثل اصفهان یک شهر صنعتی است؟ shin Natanzma kamar garin Isfahan yake gari ne na masana'antu? نه اما در اطراف این شهر کارخانه غنیسازی اورانیوم وجود دارد ا a gefen wannan gari akwai cibiyar tace sinadarin uranium در این باغهای سبز و خورم چه میوههایی تولید می شود؟ لامبنا waɗannan lambuna da suke kore shar da kuma itatuwa waɗanne irin kayan در نتنز و به طور کلی استان اصفهان سیب، هلو، انگور، پسته، بادام و گردو تولید می شود. اما میوه معروف نتنز گلابی است اناتنز گباکی دیده lardin Isfahan ana samar da tufaha da kuma peach gami da inabi da dangin gyaɗa da gyaɗa ɗin amma kayan marmari da aka fi sani a yankin Natas kayan marmari ne da suka پس این شهر میوه های متنوعی دارد. کنن ونن گری yana da kayan marmari daban بله علاوه بر میوه ها گندم، جو، سیب زمینی، پیاز و انواع دانه های روغنی نیز در این شهر تولید می شود. ای banda kayan marmari ma ana samar da alkama acca da kuma dankali albasa da nau'o'i na hatsi da ake samar da mai daga gare su. Tuma an saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma mai masu jagora inda ya masa karin haske dangane da muhimman abubuwa da ake samarwa ta fuskacin noma da kuma noman rani a mafi yawan lambuna da suke lardin isfahan da kuma babbar cibiyar tace sinadarin uranium da ke tsakanin isfahan din da kuma lardin kashan wannan shine ƙarshen tattaunawarmu ta wannan mako a cikin wannan darasi da muka saurara tsakanin muhammad da abokinsa yanzu kuma amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri kai ne abdullahi salo ke muku fata alheri tarbe mu a shirinmu na gaba masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Ana bikin cikar ƙungiyar tarayyar Afirka shekaru sittin da kafuwa. Baƙi daga ƙasashe daban-daban na nahiyar Afirka sun fara tururuwa a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha domin yin bikin cika shekaru sittin da kafuwar ƙungiyar tarayyar Afirka. shugaban cibiyar tare afirka kuma tsohon firaministan ƙasar chadi musa faki ya yi bayani na yin maraba da bakin da suke halatta babbar cibiyar ta ƙungiyar tarayyar afirka a birnin addis ababa ana sa ran cewa a yayin bukukuwan ƙasashen da suka halatta za su gabatar da jawabi akan ci gaban da ƙasashensu suka samu sannan kuma za a gabatar da bayanai a kan wato matsayar ita ƙungiyar ta tarayyar afirka nasarori da kuma ƙalubalen da yake gabanta. A ƙasar Labanan a yau ne ake buɗe bukukuwan ranar da aka ‘yanto ƙasar daga mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A yau Alhamis 25 ga watan Mayu daidai. ake bikin tunawa da ranar da aka kori haramtacciyar ƙasar isra'ila daga mamayar da ta yi wa ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kutse a cikin labanan da ma mai yankuna masu yawa na ciki har ta isa birnin beirut a shekara ta biyu. a wannan tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta yi barna mai yawa inda ta kashe mutane tsakanin dubu goma sha biyar zuwa dubu ashirin a faɗin ƙasar mafi yawancin sufurarin hula. Madala masu sauraro da wannan kuka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwa wanda kuka ji mu su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.